الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ne tafugo gute in tsagutu an 2014 2014 ya kalanda miladiya mai katun shi digubaci da katun sharhul manzumatar ra'iyya fi sunna ya al-imam abul qasim sa'ad ibn ali az-zanjani rahimahullahu ta'ala idan baitiyan wọ́n bí butu abaci man gan bayan man la ya gashi jahamiya jihad dirham kullabiya karramiya a sha'ira wọ́n lè shirakuyen bidau yìí ga dashi daunan ko? kadari kadariya bi murji a shi labi liyani umaki aka yi kawari jishe labi man cewa a ci gaba gbanin na insha Allah amma karkashin ya bai ya fayin ba na man gan man na gan ashayira ibe ga wasa kafa da al'ashari yau kalamu wa arba alamun kabla min zawi dabar na shari'a na ulabaita ibn al-mu'tazili baiti na ga addini bil mulki yakwa wal mulku bid dini yabqa addinu addini bil mulki yakwa bi mulki ga addini gboko wal mulku bidini dini yabqa mulki mai ji dawama gangani da addini yau daga yake ya ganana ba na ga addinu bil mulki ya kuwa addini laje kago da mulki bi ma na gaje dushici na addini bauyin jona addini ga da kago zamani wuce ku yau ko ebo na manya shi benin feji wazi zinagya egesigya ribagya kazagya kazagya a ke mulki ji ci gaga gane na sogwani kamfani na tsoye na tsage na mulki ji cato mm. zai je importin ya ge ce ku ge ji kiye musulmi ji na lasisi ne la ku ge ji na gawa ji kiyo gawa withdraw zai je fige na gawa ji hadiyo wazi na wata ji ga shani na e ba tin ka mi shi na ci be ga wuci ba da ji kiyo wa ji hadin lagboka ngboka zai je zabi aqidan yan bid'a shi ne aqidan gulatu shi aqidan mutasawwifa shi aqidan khawarij shi aqidan mu'tazila shi adda ke da shi ga gwa sun aqidan alusun na tiwar jama'a na mu na shi kan ga dede shi gafi a dino la an je dalili wuce la mutu alquran da suna ne biyanu su sun ari la hmm. eh bon boka zai fi bazmo aqi aqi ake sunna ya yan bidiya ya ce da gafiya ce la dabboci jingan bai la biye da da jina abe ke da shiga biya jini a jini mai bauyin jina man na ji biya alƙur'ani aƙe sunna ya a mutu ba wuyan salafu salihu shi e za shi ma ji addini bai ni kirki na ngala da iboro bona man wuce ga mulki ci a fela wai feloji kaza da jiwa zu shi bo wai feloji kaza da wa ibada ji wai wo fe da ji tafsir shi kaza wai wo fe da ji kaza wai wo fe da ji kaza yi fe da ji kaza a makanta tushe abu ne qur'an ku fiti a makanta tushe abu ne hadisi ku fiti a makanta abu ne ya ce kiwo ete kimne da ga je ilimi addini na adi la chakagwa hmm wọ́n láṣà wọ́n á kagbá ni ebugo addini bil mulki yaqwa azake mulki ga dambo da neji ma mulki da gwabo na addini bayin jina addini ga de kabo wale zamane mutawakkili sunna ga shaba ebo kibo ebo ka etu mamunu be etu wasikwi gani biyar sun mota sun mushi a mu mota zila mu'tazila a aqida jami'a ji fi biya a fi da wal lokal kulkur'ani amma ka kunna na a aqidan ahlus sunnati wal jama'a ji in ga dan bi wuyo wujin da bi al qawl bi khalqil qur'ani ya wale jami'a ne fi ga pata ci fi wani juzu da ba su su a aqidan sunna ji jikiyo mutililo addini bilmulki ya kuwa daga wayo ko ta wane daga babu su tsawa ga yadda shi ja ta ba kun jibeli ta fi zako biyar e tuci wuyi to ya to folo a jimai jima wa ni kun bai nan bi ma zan laye ba kun ci zaka ne bai na su kwaci shi ne a ta ajin adalci amma la sallah kwa yiki ne amma la zakka ya amma ji furu bi tukura amma kan goye tun dede allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari sanan jiga la ta alifa ta take bai ta mulki la na go e la sallah ku yiki ne amma la zakka ya amma ji furu bi tukura amma kan goye ya tun dede kwale gan mulki jiga gan jin adini adini ga buka hmm. kaku na gazali ulo musulunci na ta tari lo musulunci biyu sarawi ya gwada mulki ji ciwo kiyan mai duguri wa lego gaci nigeria libanin mai ba na kukura alfiti ganin mai duguri ko? sarawi wani biyanin lanin wa gagba tarihi a gawa gan esun da cikin ya mai duguri nga lo musulunci umar lo musulunci na zugun jama'a shi yi bayani a lobiwi a shakura miji kuma ne ganyen wuce gadon bu shagaru bayan nan a shawa ne ga mulki da ciwo da influence ci ko na waje gutacen jama'a na shi ya shi wani wato wal mulku ya baka mulki mai ji dawon maji gangani da addini ma'ana wa gai ji mulki wace wa ga mulki wa shulo a wasan addini soko ya e ga tauhidi sheba ya e ga sunna ne bi sheba ya e lugu ya zaja fi aji ibada ya tsoye ci tabiya kirki ji ya ji foro biyu ya dede ji ya yi zinaji liwatuji algusuji agadan ṣe mọ́ ìzàgbé ga agafẹ́ jìjì báàbù mọ́ pátá na jù jíkí yóò kàn wà lè gáàbẹ̀ tí ẹgẹ́ lótú kíríkí na jìnà ìzàgbé gẹ́gẹ́ òsùn mẹ́fẹ́ bá okùn jìbẹ̀ lítà àti ọjọ́ jìbẹ̀ sún ní àníbìsọ àṣẹ́lẹ̀mí wà lè gẹ́gẹ́ jìnà jù múlìkì àfẹ́ lo abẹ̀kẹ́ ìzàgbé ìbẹ̀jì zagu ba ce gaga dadina zanna gani ne na gani na mulki di tulayi mulki di tulayi babu gaskiya ce babu ba wuyansa ko betu ciwon a tu fahimta na za tun fi shai'in farudduhu ilallahi war rasul ya e kai tin labe tin da ce yi wuce ba da sun ce cikin ne betu yi. ما بيننا قول مالك قديم أليم أليم الغيب مكتدر فميء بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر wale gan ina abulkasim zinjadi gan ya ciye masala wata ne ga daunan ka gama mulki ji cin wanda ya ilimin gajin nana ya man na jawo ba ci gajin nana nga lamitu asabiyanci bai kabilanci fai je na yiwu na ci ga irin na jomu hayastu to boje de je babu gaskiya cewa ya lugwa zanoru jiyu amma to sun ga lugwa jiki mu ga lugwa biya ka ta ce da jomu قالوا يتعف نيغان اليبان تو ان كفيت تعامل ya amma ga gaskiya su kun duwa ni a gan dide dan dina ku kan ku gaga ebo kibo fasadi ga shaba ko ebo ne za ga gaga dide ga gaga dide zanen gaskiya na ci masu sun alita ya gaga fi yi shi ba umar alita shi wasu ku bai kiye goma bai gutu a bai ciganci al-imam abul sa'ad ibn ali Zinjani, zinjani rahimahullahu ta'ala wani ga bai kiye goma bai gutu a bai ci gan يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا أنه الذي عنده ذكر يكفر ذا يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا أنه الذي عنده ذكر يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا أنه الذي عنده ذكر يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر اذكر ذا عنه الذي عنده ذكر يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر يكفر هذا sanana wani lazaka zan so ikafiri ko zaka wani lazaka da wadare ikafiri fi baya kulu ya bayyana wani ganin waya zukuru za an hu mai allazi indahu zikri yana na cin wuce wani wani innai simatu bari zamini simatu ya lulbidaiju yi kafiru haza zanna wani yi kafiri za ka wani lazannan da yi kafiri fi ma ya kulu ya bayanin wani gano wani zukuru za anhu zannan to mai tuye tiye zannan allazi indahu yana tiwo zikira wani tuyo na ko ji gane wu bi ma'ana zandon domin ni zannejo a e, yi lagwaji kafiri ko? Mm-hmm. zai mafari ga zabaci gun yi kafiri zabaci wasu ke ga za mafari gun yi kafiri a cafe ke kufuru ke doji wujin ajin yara umajin ajin abi a tun gaskiya amma zandoro da zun da ya tin adi a gani da ya shaba. ba yan bidiya ji gashi shi a bidiya tsami aga bidiya tsami kuma ga zane ga aliya bai tiye wuce wani waje kiyo waje kafiri al abul qasim sa'ad ibn ali az-zinjani rahimahullahu ta'ala gan akbar allah subhanahu an ibrahim al-khalil ce ci nan wacin ma zaƙirin ya labari ya ce annabi ibrahim annahu qala liqaumihi kida ali ibrahim ga jama'u shi fi ma anzarahum bihi e bayenu ja gargadi no gan ali ibrahim ga gan wa qala ali ibrahim gan inna matakhastum min dunillahi awsanan ene lagwa sun ci mani tsoye cana na kuti wuyo mawaddata bainikum fil hayati dunya e tie ka ne bu jo rayuwa jo sun mai yau malkiya mace ya fi alkiya magada bai ya furu ba duk mai ba da ya gaji kafirci bai doshi alami to ja waya la'anu ba dukun ba da ya maga lana buɗe doshi wa ma'awa kuma na rajike bai mai ina wa malakun min siri ne ma'adi zai ja to zumana yuridu ina wai baya nuna gan in istamrartum ala dalalatikum fi ibadatil awsani ya ga cin gaba itinye ginye ebo bebu ta na ya jiya kuci ne wa ta'atil aslami be milatu efuji be sakwaji wa tawalli shaitan yace lamitu shaitan kana ridakum biha ne yarda ne ji biyu na wa yi ha da fifa ne falobu ne muddata kaunikum fi duniya ka ku ne dai jona za ka ne yau ya mace fuwal kiyami gada bi tabbar ra'atun mine ya gagage ya gai gaji bara a kyolu ya gai goyi dan duniya wa ba da lakum iktiyarukum ɗanin mai tanin maga tulaye wadda ta fi duniya a dawatan fil akhirati goyi ne jiya do jijo nan mun ji gashi ngaji kiyayya e foya alkiyami waridakum biha huna kasaktan yarda na mai jibiyoyi na nga ya fushi fali kiyami wata la antum fi ma kana miko ba ta sai bukuti be doji wa zi tawaifi group na naji to qadariya to jabriya to khawariju to murji'a to mu'tazila to asha'ira ko to karamiya to salimiya ba ta shirakun naji lam yardo ma. yudisu Allahu lahum fil akhirati aji yarda da yana ce caji bai ya fi aliki ya na tabagu diga a fi na ojibona wata launi a mafi bulani ne wata nafura ma mafi kiya kedo jina fi duniya kabla al'akirati a caca na yi tun daga jo k'a bi aliki fasara za za ka zane ce la ne, kafiri wa yal'anuhu al-akhar mutai zabat ne take bulane ba duhun ba ba'duhum ba'dan bil wani uduwa ne a cafe ce doji ko ya ka bitu daga mane wayan subu ilayhi ma ya tahaqqaqu annahu la ya'taqiduhu mun ci ga jiya dabunu so gbe gun da akida irin wucana Hmm. wala ya kulu biyu mai gawa nan tamfiran an su bata ya bude ga zaiga ɗaya biyu tamfiran wunyar zajin an su bata na tsabu nan wata ka biya ne suratihi amma la sura wa la sura boji wala ya hasha an itlaki zaka umma uma jin damuwa wa sun ta zance wuce yi taunye katirci ko bula da ko yana da ya ce gana jur'atan alallahi e bode shishi jine za da daji da sakona wari don bi zuri gangani da yarda ne za ji da gama ne na fi ma ya lamu khilafu yana um um wuce ki ga yanda da ya na nasallallahu alafiya ta yi ba bi sakoye sakuyi lafiya wale baiti na nan ngoye ji makantu layu du sarawi yukafiru hadha dhaka fi ma yaquluhu wa yadhkuru dha an wa yadhkuru dha an alladhi indahu dhikr zanne zanne kafiri zanne zanne kafiri ngole nana alamu yanna daga ba yahudi buce bi nasara shi yake da tushen latin daga qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in yahudi ji aga nasara ta ci doro ba nasara su ma ga yahudi su ma ta ci wa ta ci doro ba wa hum yatluna alkitaba amma ba litafi murji aji ayawa rijiyan doro a wari yau masu kun a ga murjiya shi hajjar kafiri ba mu ya tunan kitab kadari ya ji a ga agbai gaɓe te ba hubo jebiri ya ji yin doruwa jebiri ya ji mun a ga sa haɓe ba hubo kadari ya ji ayyan doruwa mu'abtila ji da firakuyen mu'attila shi bai ne to jami'a to mutazila to a shara ɓata ga fi mu'attila daraja to yin tafila dai ga wajen ko a ga ha shi yin dorowa ha yau tsoma a ga mu'attila yau tsoma yin dorowa hana fushi a ga shafi iya shajirida har tu babu na bidde zagu taciye shayen taciye a ku jo ai eh, ga mufti sakalai ne nga biya to fatawun ga eh ya tiri ta shafi ya shi wake matsayin ya luzimmati shi nan ba ta yi baki bo ta banci mana ta bako yanzu be careful nga mala abul qasim jarullahi zamakshari sai ci gungun gafara don mutazi da wani zama sharijin mutazila ta canja mutu a shi wajen ga aka gawa sun ga jarun zili. mutazili jarun layi ne mutazila nan amma eh, mutazili eh, zama shari gaggan doci gan إذا سألوني أما maza لم أبه به وأكتمه وكتمانه لي أسلم وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيه الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيه لهم أقل الكلاب وهم وإن, حم وإن حنفيا وإن شافئيا قلت قالوا بأنني أبيه نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني يقولون, يقولون بغيض هلول مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم ta'ajjabtu min hadha zamani wa ahlihi fama ahadun min alsinin nasi yaslamu waje ana baitin nan gan agajin ga yace maza adun bon ya gautiya mai lega su suga da alairo ce an gan ngaji gani ako ngaga gan hanafiya wuye jin a gaya na gan nabizu ya lalli nan ke nabizu egen do ciyo ne ta daga yi nabiyo nan maza bai a na eh, yau zo maza bai a na fujigai zafin wo gwaji gani ku har tu babu na fifiyan yayi eh, runcin wa gashe bagada da sarauni na ga malai ma mahmud ibn abdul mulk umbe kalita sai kitabul ashri bace e ban wujin bayani haram ke fi yin kuyo ko ga mu ga ga malikiya mu ye jin a da ga maza bai na gashi gigiya lalle nan kuyo ko mu ga ga ga shafi ya mu ye jin a ga ne ga zamari zagi wani sai ji nufi babu mun ga-eji zagi na tsohon mana wa jiya waye gare bi ma na ba gida ya ci dabe yi zagi na ci yin zagi wuce ci hadde warin wa amma yin zagi shin ba gi na mari yi yin zagi wuce wo na madanin a daga nuci ne jiye ba kuma za ba yin shafiya ga ya zama ruwa ngon ga ga shafiya wajen sa ga kuma yi gina gadon wani maga gan maza bin hanbaliya wani jin a gan wani mujassimin ga tsoye ce ji sun walalin na tsoye ga na sun da imama mafi ga hanbali na imamu ahmad ya ba su ya sifatu ga ba su ali alibi ta ci goto a tabi na to tabi u tabiina uji isbatu kamar ali ku bi jalalihi waji gane ku ngon maga ga ga su yi bon don a ga tai sun dai sai da ruwa fa mu waji gani wani dora wani kwadi fiti kawai na tajabtu min hadha zamani wa ahlihi zama shi riga mu ma ke tin zamani na dole ci zamani na ne fa ma ahadu min alsilin nas yaslamu iza idan bonne ga jaminci daga ginta ne za wangi jona wani yana ko wa ga ga ga ce fa ne sahabi ani bijo rafi da shaga ga na wasu bo wa ga ga ya ce fa ne sahabi ba ga ke ga ya ce fa ne alul baiti jo na wasu shaga ga rafi da yo wa ga ga ya ci gan al'imanu kaulun wa amalun wa tiƙadu ya zidu wayan kusu murya ji wasu a dina a yi wani ga ji gani ku wa ke shi wace gagan al’ur'anu kalamun layi gairu makhluk mu'abtilaji a gagan mushabbi hoyo so yanzu wani wa mu gake ya daji biyayi a gan biya daji biyayi ne wani gake wa je ya daji biyayi a ga wali a ba mamu la imamu shatibi mu sai ga chabaya ali ti samu ngoto yana ga ga yi yana so ko betu chu ya ji ya daji yi mu ci ga waci ga ga bi fa ya nun ga wajin ittabi'u ma uziya ilaikum min rabbikum ya mi mituna kin ga daga bayan sai ya ya bonan yoko ko taraktu fi kuma amurai ne mai luguba luguwaye lantar dillu ya yi amma in taba saktun bi mai gawa suna kitabun lawa sunnati littafin ya tsoye cibe sunayen ni ya bago ya zula suna na sarauni ta yan bidiya shi ta fuhal ya ni gada da ya gaji bara a bedo shi a gaji kiyar a gasun istabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab aga gwagwa bidoji a tafe bulana bidoji uyo ko gogo e agwa sun yana so yana so ko betu cin gai wani tun daga ijo en ye ya buwa na fe wo ijo nan wanda ake na bufa alkiyami bai na sai da yawon fa ijo nan wa ga je giga ya fa alkiyami yarda na jibe do ji ijo nan wa ga je kiyo wa ga je fushi ya fuya ya alkiyami ya e boko wa ga wazo wubo su ko maga na zafo, wani wubo su ko ina e mal mu'minuna ya e kuwatu mu'mini shi yage do shi a cin ga gayo. al muslimu akul muslimi ya yage musulmi a cin ga muyo ebogo an kun Allah wa rasuluhu habba ilayhi ma siwa huma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah ga waza ubu soko wa an yakra an yauda fil kufri wa mafi no na waje bada lokafirci nan ba da yiz an kaza wallahi min ba na sako ga gwa daga kafirci wannan kama yakra an yukzafa fi nar kimna wa na vona ada cewa gwe na ebogo ga shi shi wa mitu bidiya ko wa mitu ya na jano ga ita di lamini yi jimini a a e ga mini e e ya mini ya anini ya bi da cire mun dofa alkiyami yau zai e ta haju na finnari fa ya kulu zuwa fa wani ladina takbaru inna kuna lakum taban fa hal antum mugnuna na nasiban minan nari Allah kiyaye mu ngo doga en bidiya jiman e ke de ko en do cibe mine ne je no a sai ga ya tiye zambi cewa sun mu yoga zama ci je wucin ga mala'alu sunnaji yaquluna ma lahum wa ma alaihim wa alul bidayji kuma Allah ya kulu na illa ma lahum alul sunnaji to na ga sai nan to na ga gina ta na elagan amma alul bidayji eh ga sai na ga kinan hmm. eh sai na ga asibu ba kawai nan alul bidai alulbidai eh, eji to damuwa a ta gama na ta zanu can to na ɗuwa ga wujin ga ita wacce wani gama nan da ji sun ɗuwe bude a jike a rira ya ɗaya biyu allah kiyaye mu karkashin ya baiti na nan يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر karkashin ya baiti na nan matsala da na jin wani ɗiwanin matsala wancin ma matsala ya mafari asali za wani musulunci matsala ya ba cike laƙin musulmi yau matsala ya ta ci a gai za su musulunci wanda bukata ya yi wani a gai za ku musulunci wancin yaki ni wu yana ga wuce musulunci na yaki ni wuru matsala ya ni ci a gaga za su musulunci wuce ya ga man wuce ko jin jiga gima kanta masala ku yi ranin mm-hmm. hmm? guni ya gutuci a lazawa ta musulunci inda shirutu shi ya gutu a yi ci wuwa zuyen ya za musulunci wani mun fiye da niu ya gutu a baci alisunan shi ya ga ya zaga aliyaba ni wajen kafiriya matsala ya guru yan bidiya jiga ya tsa bidiya ya ce ga zane ga aliya ba tubu na waje kafirin da su kuma ji zarfa ta ne ya gunto kafiri cin wuci ko nan ngaje kafiriya ala musulmi ya yi kafiri wude dan jamuci ko shi sarauni na jiga yi matsala ne da alaka da baitin na yana يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر يكفر هذا زانن وين لا زي كافري ذاك زانن دون دعنا فيما يقول يبين وين غنا ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر مسألة مفاري أصلي زوان يوم مسلمي ومولا zauyota cin zahiri ko annabi sa sallam ga buni al islam ala khamsa musu ta kiyan gutsun wajiri ki hade da wajibu ta bi gaske na sai Allah ne muhammadu mai tuce ya ce mu la sallah ko yiki ne mu la zakka mu la zuma fu mu la je ka tan so limani sa ta ilahi sabila zamani annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sa sallam ga umurtu an qatila nasa atayashadu an la ilaha illallah ajin furogamin gunza sa lai da yaji kadi da wajibu ta bi gaskiya na sa Allah na Muhammadu mai tuci amma ya sallah kwayi kini ko bai za fa lu zalika fa mun min ni jima'a mu amma la da ke wai sabuhum alallah ani sa sallam ga abin lokun daliyani ko hmm. bai za ta Allah ya Allah ga Usama ta zawun ciwu ya nabi ga Usama hmm. eh annabi ga qatalta ba da an qala la ilaha illallah wa yi bayani wala ya lallahu ganin a shawa ne ga zamani a nabi nan munafiki dabu ko sai na murbe sayo na ci ga gubaci a nabi ga da'ahum ya yaya Allah ya kula nasu inna Muhammad ya kula ya bai zabe ga gan annabi wudela sahabi shi wuma e bugo ne daga Allah zahiri na nga wa George be ne nga so de gbonu ti taka ni so lam umar an an kuba an qulubin nafi mm-hmm. aya gami an yi mi ti ke number musulmi ba da an da la'ilaha sallaji unda mine ne laɗe musulmi nan gama la alibi sa sallam gan man salla salatana wa takbala kiblatana wa akala zabihatana da na gadi sallah irin yayi mu ci je wa eh? mm, alkibla yi nan mu ci je ne suna zane musulmi again mine ne ke laɗe musulmi ya dena ya zaga ci shi a ciwu ngole ya za shi ne yamman ciwu shi musulmi a ciwu ma ke gin na yo musulmi fitrat Allah lati fatara nasa ala ala tabdila li da e gogo wa wadi ale zai ji eh, ma kima kida zanno sallo suna na ga alamai wani musulmi ne ko yau ko وقالوا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ya abu lasan alashari kewa ga ga firakun na jibainin musulmi ga tsaye to suna da bidau ko? next musulunci na musulmi na yi musulmi na ya kini wibe wuce da musulunci ko? yana ga wutiya musunci na aji shakka ma yaki ni woro al yakinu la yuzalu bi shakki mm. a can kaida ne kawai da fikiya ba ko mm. eh la yakini kiya wa be kiya be shakka ya mm. gara no ga musulmi ni ni wadu musulunci umma yi be dalili yana ngole ko zanne shi alamin musulunci da bayi kaga ga dari wala akwati musulunci ebe ne wa idi betin na mu betin na ba kin wa zan ga wala musulmi ne yi musu yi kafiri mu da danja gan wala to zai yi mu ji musulmi an logic yo wala wa yi musulmi amma yake ci so da yaji musulmi an mun ji hankali an wasu yin gbogbo da dinga cuɗa amma wani gbogbo amma wani alamar musulunci lawo ko shi kenan mun ci tsakanin musulmi Allah kiyaye mu Allah za yi kafirin wuce ya kiyan manji al'ulama yi. arrafiquna fil ilmi idza ja amru min al-amni aw al-khawfi aza'u bihi Wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila al amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum e jiga da be ya da wa man wuce koji do ulul amri jaga al istinbatu tiyan fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun egin man shi zai je ne kaga yaje kaga ya kiyana ko ji gane ko e bago al ulama urbani da al qudat shel yin ya ga zai ja decide yin kina wucin tsona kun ji gaji makata ma ji gayan ziyar cds man kun ji gaji makata ma ji gayan jayiliya nes ya gana kishi rute da firin ikamatu ni na matu izalaci shuba ce wunda guba a ah, yi ta ci al'amdu diganga again adamu likrai daani in yadda na otu kafiri ciwo amma za'e zagujin kamiya za wancin e, kafiri na shirar ciwon waje ilimi ga yadda kafiri ciwo ko laji ganewa wa ma ka na rubuka mulikin kura hatta ya ba a fi ummi ha rasula ce ya zagi shi ce ci jin na sai ce ci gata cutu lafiya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula yaji zashi kiya eh? azaba sai ga tucitun dafiya wa in min ummatin illa khalafira nazir al'umman dundu da adi zai jaja na sibo ebogo ilimi is condition hmm. waliya iza eh, shi gan annabi musa annabi musa annabi annabi isa ko a galiyar tafi rabbuka nan nazila alaina ma idatan mina samayi in ba to yace yawe inda iko na waci yangi ci shi waci yangi ci bi yi tun daga sama wani ke abin na dan ya ji shakka kudura kudirin to ci ko da guna jiki an adiya ta annabi isa maga ga kula in kuntum mu'minin esu ne su kwa da ke gafe mumini nan in ga gai ta kula yin kundin kafiri na o da ga na ga ga ya kufuru ya bani ɓin haɗiya hadiya ya bani hujja ga hadiya kaza e ga Musa a gai ji Allah na ilahan kama lahun alika wa kuciya yi kemina zane shi je kuci na ko kya ne Musa wanga qala kawo qaumun heji halu ga ọ e zaji yon neje laji jahilci e tinya kafirci no e amma a gana la ya kafiri a ilimu lawa e zuju zadu ya zanga cikiwo shirka mu'azu beji zada ya nabi nan mushriki ya nabi yuzu ne hmm. ya nabi gan nga ma haza kin ji ngwa gole an wuji ga yabon nan wuji na na biyu kafiru su ne ebogo eza wa ɗinin number two iqamatul hujjati ko hmm. number three izalatu shubha shubha ne ake da wuji kiyo ogula kiyabo four al'amudu diganga hmm. ngole e yadda botun didi. amma ya zugan wabatan ko ya zugan umar daliyo ko? Hmm. ji unji jigan gasa na jan hmm. rabbana la inda in nasina aw akhtana ce ci Allah su mai ga bata ko ya jiki nan ko ya ci bici mun hmm. na na sha radiyallahu anha un doge ja un doto ge ji za a za ba ba un nfe jike mi zai gama ga musu bezo ne sai nu bin yana bi gana ne bi ci confirm a ne maga aisha waje kafire bai yi rutin no ebon lafiya ebogo yen is condition adam will ikrahi a force za ya e tunda no ce kafirci ko ya e tunda ne ya kafirci ko ya e gada ne ya kafirci

Ah, a gagan waje kafiriya wabi hadisin ne hadisin ya zai febe zanen rakun yuya yan yi cin matacin rakun bo kiwuci bejin ah, rakun bejin zanen ga allahumma anta abuji wa ana rabbuka hmm. Allah wagai wujiye miyoni mai tsoye we ki anabi gan anabi ya afta amin shiddatil farahi mm-hmm. ba na kin bice bin matukan yin gbafo a shewa ne bici cin nan nga imani wani laza na cije kafiri anu ka ce zaga shi mutu bi biji bici an yosa kawai wujin mai tsoye cin Allah sannan ga aje kafiri ya mm-hmm. nga shi amma ga wani khatau na nan mai wu. Mm-hmm. gama malla philosophy na zamu ce laza ga zaga cin a akida mu yi kafiri ya zaga cin bice tunan jin akida nan mu je kafira nan ne ga na ji asaliya mutum zai tsan ne wadi da zai kwazo musulunci bu malo litafin ibn qayyim a muktasar sawaiki mala bayani wuce biya yau annisiyan tamba eyan to da ne to kafiri ciwa mai zuwa mawa batan Kashi zai batan ya zai batan ya bugu ah, a yi kafir ya bunuwa jikiya nan ya bunuwa batan abuwa tawili tawili mọ́sí alùbìdéjì kí láàrín ne ìtí ga alùbìdéjì bẹni bá jẹ káfìdá yán ẹgbẹ́ kí ibò ẹgbẹ́ ma ní ẹta wílì na ẹgbẹ́ náà tó èdè ayá ní ẹtì bẹ̀rẹ̀ sínú ẹtì náà lágbà súnná a àtúnṣe láàyè ṣubú ayá náà ngala ce ya kafiri yayin to suna ma ya kafiri a ga yana jinin wajen ahlus sunnati wal jama'a shi eh dai to sai ya lita shi a mai dai gun ya lita shi a mai lamitu gaskiya a mai gaga ya zaga aliya ba ni wa shi kafiri ya ne hmm. wal kufru indakum khilafu shuyukhikum wa faqukum fa haqiqatul imani Aza hadha sabilukum wa tilka sabiluna fal maw'idur rahman da zamani Ibi kayin sega ga al kufru indakum wa ne kafirce bai en a jona khilafu shuyukhikum ga alaliman ya jabo wa kun fa hakikatul iman ta to idza gaji dacewa bayan zani gaji imani ne man kana rabbul angam man kana rabbul alamin no والكفر عندكم خلاف شيوعكم وفاقكم فاقية الإيمان من كان رب العالمين وعبده سيتي بتشوي غاي كافرين عبد باب وجو غاي محمد صلى الله عليه وسلم غاي كافر فذاك ذو كفراني قد كفر فذاك ذو كفراني زاون شي غاي غادي كافر kafiri قال سنجي je ga ابا gali كافر يعني imagine a hawali jiyanakin abdullahi ibn khababu ko ainihu un ba kwalla ba ko yin yi yi bi wani a ti ato jiwa bangina gumbo na wu a ti egun sayid na ali a shijajiya a sayid na ali kafiri ko a sahabi ji kafiri bi a ti a zuwa ji musulmi jo a da sha ba nuce agun yahudi bai nasara ji fiye gwagan aya ya lagwatuwa wai na adum na mishi gina tajara ka fa jira ta yasma kalam Allah a ce kuma musulmi a kya musulmi jiwa kya to duk ya musulmi ji lalace amma yanda ba na jinin asai na sai asai ba limba kafira ga hum min al-kufri faru kafir ce ba bicho qala ta'zim qadr salat ya muhammad ibn nasr al-murwazi fi al-riwayat nabi wa ma ke ga al-bidayat wani ibn kasir ba lu ga wariji zo nan fike lagan sayyidina ali nabi ngai kiyen mai lami to ki a ga nuru Hmm? Hmm? a ga kiyar a gan waje amma sai na ligan haji no kwa misali imam ahmad bin hanbali etu ya abasiya jiji no etu ya adalci labasiya ji a feji imam ahmad azaba ohun okan dan a feji bulala a feji kanan a man wuce koyar zane da hadisi gecin 1 miliyan fitiyon ne je na bata da yau umar da makanta shi nan ga ka ji a gaji nan eh za ci ga na ki ga da guyar sunnaji imam Muhammad na bali ga da kuma mu la tasfiku dima akwai ya gashi ge shi ya mu wala dima al muslimin ma akwai ma shi ya musulmi ya gani bi ni mu imam Muhammad ga imma Muhammad ne mu jibu taro ga tomuton ga yi kafiri eh ngai ga baba wangi wabiyo ga zamani wuce ajiye zamani wuce tubabu na rumu ciji rumu ciji Ziji rumu ciyo nasara ji nasara ji za ki yi ruwa mawa ciji azajin wadan gurmi ne musulmi yau wuce zandoro na ga zandoro na obe lata ya wani wa aga biga ki qur'ani ga ga al-qur'anu kalamullah ghairu makhluq tsin ya dole ala ba sai ga ga wala da aga reject da da ruwa ce wa da wallo shi wuce da bayi amma ga ga al-qur'ani makhluq aga ya waje ba na jiya kana ne ku amma imam Muhammad ibn Hanbal ga ga yana ke da wasu ma ya kafiri ga al sun je ga daga ba kafara ibn wali aba inda ba a sha'ira ina jaji bai ibn taymiya bata kan daju kaza ju kaza ziju a shara da shi jiyo ibn zamal kaniji nan bi nan bi zare mai daidai kenan ya buga sun je ga yadda daga aliyaba ya bani wa aliyaba na kafara ne annu ya daga hukunce su kuma tuci kan daga jikiyo ga gan umma ji zakbatan daga yagun kafirci wani ga jikiyo za shi kafira ɗabar za mu ciya ku kafirci wuci ko a mawa batan ko? Mm-hmm. za mu ci mai ku kafirci wuci ko a mawun lo musulunci loro ko? Mm-hmm. za mu ci mai ku to kafirci wuci ko a ma tilasa jiwar tunu logana kafirci ku mai kafirci ci ko a ma ne ji wa yi kafira ya bai lamar kula kalbo mutumin innun bil imanin ko ya zo so ya ga ya kafirci ga kuma ya to ya kafirci lo amma e yuyo ko bici wucin awon wa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana anabi sa asal ga rufiya ummatil khata wa nisyanu mastukulu alai afa bi aluma yemi ye bicici bi tambayen bi to na ga juti da tubo na idan ga ba alqur'ani kan ci wa ci bici wa wa ci bica hmm? wadda abin ya sami ali mu da cula za a sami un basir hmm. ko eh, iya wuce yadda wa hmm. wadda mu kan ci wa wa gumba je ya abin wa wa wula gumba lo ci bici ci mu wajen aga ya ga bici cin aje ma wata kafira kiza ne ba ta yau ta ngamalla e is a need to watch needed to be careful either shi a gaga in jesus name we pray biniga madina biniga lanyi otu kpọ a gan kawo gangba ni goki yayi gwa a yi don tiyo o fe diga in jesus name ga in jesus fe diga in jesus name ba o gaji kafiri no ebo na. zamani a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami ga nabi sa sallami ya labari ya zane ga ga su alamu ya jiki nan alamu ya dina amma ga dina alamu ya jiki alamu ga a cawon ji bata ji kuma ga da sai zakwai lamun ji no le zannan waye ji shaka be kudirin ya ci bi tufali kiyani amma yu kafiri no ya bugo wa legayen na ji ya zabi kya fito ba sarari lastly hotoratu danje ya laza yi kafiri aga za yi kafiri wakpe na wakpe ba ni na ku? ya gaza na shalalli ya wani alim ga man badala dinahu faktulohu yau ne lozo a shi bani na mata shajani yana wa gangba da nan wanda ya zaka zaje kafiri bani nan kau ga da ka ta tuwa wa to yi mi ga kafiri ala ko to lawun da hilun da lawun da hilun ẹba bèèmì àgájì kí o àgágan wọ̀dẹ́ gaza yìí káfìrọ gbẹ́nàwó ẹgànná èyí unẹ́ṣù dẹ́nà gbogbo ajiyar tujani na jajiyar tujani zakazaje kazani wujin wuje iko na wala zan domin na bulu ya wabe na aibon waje wala ta ta ba wala ya jala Allah lil kafirina lil mu'minina sabila waga kafi ya ne gbe ne waga ga da nan musulmin doro alaihi juka salamu alaikum da wani annabi ga akuli musulmi alal muslimi khamsun min yubo sallallahu man da zalama ji musulmi da wa ga zai kafiri ne na wagana musulmi doro ade boye mu ya bin zai ja ade boya ga shi ne mu'mini zalama ji mu'mini sai mu gashi wa bada baina na baina kum la dawatu wal bagda abadan hatta tu'minu billahi wa da nan fuka ta tsakani biyar bi inda gwaiwa bai imani jan ina wai gabe da hannun nafa wa gaza yi kafiriya ni ko ga su a ba fara yawa ma kana min nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba wanda ya nabi bai sai ja imani jine na ba ga gafara mushrikina kaga yi zai ji tsabati dan gana ina wai gambe da na fa zawaga za ne kafira ne ka maka wa daga nabiya ibn Allah subhanahu wa ta'ala ga inna man mushrikuna najasun fala yaqrabul masjid al-haram ba'da amihim hadha mushriki ji najasa yo amma su bi masjid al-haram su mai no biya ina ga ganda na fa gaza ni kafiri ani kai na wa sunan da a juya kullu mata la kullu mai tatu dam wala bil khizr ma illa bi ghairi llahi ina ga ganda na fa gaza ni kafiri ani ko ga su bani afukunwa amma ba gafara yawa amma jin sallah amma su gu makabarta ya musulmi shi ba yana wai gada dana fa gaza yi kafiri bi ma na zannan kabbaro daga fina su gun kabbara bi fa alkiyami a saba tsaba wa ne a kashin wannan nuzi kan nan la zabila na duna la kabari yana wai gada dana wa gaza ne kafiri ya ni ifali ngole tu kai giu ga su ko zanen tsofin ga tun wade gunja kawo maga su zanen ruwa ke wa kuma na nubi ga layar rasul muslimul kafir wala kafir ne muslim a ayi kafir kuwa kafir ma yi a ayi muslimi kuma ifal ya ma da da ga tangwa zanen ruwa tangwa wa wa ma tan fa shafatu shafi'i a ji na ruwa umma ke luwana wa ke tiya e kama fiyen no sarari ga malin wani zuji ke ya zun wagin taro ya bi na fitanu na otun algeria egypt algeria egypt iraq syria libya ko somalia nigeria fitanu na ipata na country na shi jajada na kimon Allah za yi kafiri ibn aga za yi kafirin wa fili ga ajini ga wani lokacin bugo mini ya turo ya ajini wani lawayu ebogo inna la la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi an anfusihim walaga yukaffiru hadha dhaka fi ma yaquluhu wa yadhkuru za anu alladhi indahu dhikr anai yi zane kafir da so mai da ne kafir ga mu al sun je jan can go diga ni kafir to yi kafir ga mu hmm. ya bane za su ne shi kafi na ga ya bane a so a ji za su na ga gangan ya gaji a shiga wani fiye ba yi ni yi wanga ji gancin ki hukunci wai ba ji so kubo kai zaga alewa ba sai ji adalci lobu yanna masu kun nga je fai zallazi bai naka bai na wada watun ka wani yun hamimu amma ya za alewa ba wani giya katiba wata ke giya katilobu mai zagu ba bai ya shi zane je da kenan ko hmm. ebogo ezanidi 2 da kyafu sarawi lastly ga alul bidaiji a sai bi a ga gwaɗe bai doji fali kiyami ashi wadda ga bi tetu zayen na mutane ya buku hukuci bai doji fali kiyami nga mala waga man inu raɗi ogun yi gaskiya ta ka lobe su kwanan gan jikiyar gan kagawa gan ɗagi makanta wai fon bi a ɗoganyen na gaske yawo maƙe diganga waje wata gaskiya wuce son wuyo nan tun kami a ta shi kiyama na biyo yin gawa ta lana buɗewo eh ewu na agogo launta ya koyin boro ba ngamba la edoye e za wani gishi nga kan za gaskiya tamu na takada da gumi hmm. wato ci ne imam ahmad ibn hanbali malayin musnadu bu volume 10 page 17 mai hadisi 10959 nga haddasa na ibn abi adi an salmana an abi nadarata an abi sa'idin qala قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يمنع ان أهدكم هيبة الناس اي يقول في حق اذا راه يجوز عنك نجي وون nga kan gaskiya yin tawa ga gale na mun aw ko wa riya gaskiya ji sami samiya ko wa gaskiya wo mun wa wo do za an ji ajali ba wo do za an ji yo to ko wo do za an ji ga kan wo yi gaskiya wa ci ga edo za wangi ne fún àkúkí àwọ̀fọ́ àlìkíyà mẹ́rọ gágangun lẹ́rí ayílìmí sọ́nà rẹ̀ al'imam abu muhammad al-hassan ibn ali ibn khalafil barbahari wani ga sharu sunnatu tarihi yan fauzan page 201 wa la yahillu an taktuma a hada min al na ujalalli na ga nasiya so zamini yan musulmi jona bar rihim wa fajirim zagura bi ga da yayi fi amrin min umuri dini mini lambar ya jini ba faman ka tama fa ga gaɗe gaskiya ya mu ci sona faƙaɗi gashal musulmi na zana musulmi jibu wa man gashal musulmi na faƙaɗi gashal din al'imam barbahari na zana maga musulmi jibu na wa adini jan algusu wa man gashal na zana maga adini jan algusu na faƙaɗi khana Allah wa rasulahu wal mu'minin zana wa amanin sako biyan tuci biyan mu'mini jiji kuyo hmm. ibn rajab alhambali littafi ubu ne yi gan alfarku bai bainan nasihati wata ayyar na page 10 na wa inna karahata izharin haƙƙi ezusu nanvo gamewa ga ala gaskiya taya iza ka na mukhalifan ne kawli rojili ebuwa na gaskiya wuce an le gan zanuwaci ba na laisa min alhisalin mahamudatin gannan wannan wanda mini tabiya kirki ba gaskiya dana a bai na gaskiya na le gaza ne jongo te gaza zo ga wa na no yi tabiya wanja ibn rajab bal alwajibu alal Musulmi, muslimi ibn rajab ne wa wajibi ta ce muslimi wani an shi ba zuwa alhaki sai wa ga ala gaskiya zuciya wa Musulmi da hu shi gan muslimi ya gaskiya yayi sawa'un da yadiyo kana zalika fi muwafaqatihi aw mukhalafatihi jeji wa gaskiya wuce haji daidai da yayi ko wa lewa ba wa zamina na sati da likita wa rasulihi wa jini wa yi matil musulmin wa amatin na damini na siya jiya tsoci da lita wuyi da tuci wuyi da addini bai doce musulmi jana musulmi wa zalika wa jini na ga ya jini kama akabar, din na biyu alaihi wasallam kimna nabi sallallahu alaihi ya labari na addinu A nasiha qala litafi ila aina ya alhabibu jeffrey ya doktor khaldun alhassani hasani page 20 ngabula egan nabiyo ibn qayyim e gan. littafin jawabul kafi liman sa'ala da dawai shafi page 206 bashi adin hmm. ga wa fil lisani afatani azimatani yin taraza an yude giyo inda Bugu ba? in khalafa min ah min ihda ma lam yaklus min al-ukhra nga gagwa daga aibu ne wa gagwa daga aibu ba ci ba afatul kalami wa afatus sukuti aibu ya gagabe aibu ya susun wa kad takunu kullu min ma mu isa min al-ukhra fi waqtiha kan wati e gangan we jele fi gan sunsun kan wati ma e sunsun le fun wa gan to e gangan ngo ji ni ko na fasaki to anil haqqi ibn qayyim gaza na sunsun umma gaskiya wuce gan wa ta gaskiya wuce nan wuce shaytanun akhrasu shaitan na yi jigi na wanda ya jigi ya gaga hmm. wata shaitan jigi na na ɗaya gaskiya ya wuce jiki na wuce sun suna asin lillahi da taif gaza na ɗaya gaskiya wuce masu suna na lesa ko ba mura'in mudahin waje wali ayo iza lam ya khaf ala lal ka go su da ci ta cin wani wal mutakallimu bil batili zanan mai zanan mai gaggade da tiyanan in ce shaytanun nafiku shaytan ne gagganan sun lillahi wa lesa ko ba wa aksarul khalqi duk ne la an yi man fi kalami wa sukuti munharifun fi kalami wa sukuti zan ya fa ya taka tsakani ga ga da tsakani ya susu zan do ce ga dede waya ga ce waya za dede zan do ci ma ke gaskiya wa ci ma sun saki aje za dede mun da bago ga ga wangi wa masu sai ce dede lai man ka ne min bila wa yawmi la akil fa yakul khairan aw liyasmutu ga duk ne zan yi fa fahim bai na zai nau'ai ne na yi tsohon da tsakani ku baban nan wa alil wasat hum alul siratul mustaqim za ta cinga da amtu al almustaqim na muqbilil wadi rahimahullahu ta'ala litafin qamul mu'anidi wa zajrul hakid al hasidi volume 2 page 399 no 400 wega ya ba da ne na fi ne makka wadda muku bere kaga yi da yi indonesia maka belgica france britain da kakari a kaga yi yau shafe jikiyar shafe yashe mini ya gabi na jabi kabi maka wacce fe yashe nan wacce ga galongan wa amma ya ta haka mal jahilu na fi alil ilimi amma jahili jabi a shaga a fiye kontrolin manyan fa za zulmu da na ce zalunci faya kulu na ta faya gan la ta'amal kaza ga jiya ka zama man wa la bi kaza wa malo ka zama wa ba'dhum la yastati'u an yaqra bi fatihati alkitabi sashi maji ka fatiha hun bawo maga ga fe control na mai yaji nan ga control wa ga kun wa ga ga control kun wa ka kun wa wa ege etu wajiri kici nan wabba wadun da ya sa tuhaya kira bi fati a cikin kitab fayar ko tsirata lezina an amtu alaihim bi don mai ta'i wai jihar nan sa huwa ne mu imu alaihim wala ya sa tuhaya kira kula wa birbin nasi fayar kulu min aljannati wa nasi fayar kira bi fati jini fati ya gya ka birbin nasi magya kuma ga unga kontrol yan manyan eh, eh unga unga sai kontrol yan manyan zakazan wa lemayan ko zakazan alemanya za kaza lo ba za kaza ko za kaza lo ba za kaza manya agbali ta fi kaza ko manya agbali ta fi kaza manya ji shawara be za kaza ko ji shawara be za kaza manya ji sulu be za kaza ko manya ji sulu be za kaza mun ga ta control wo manji ka to mu go ga fe control manya mai to ma miliya dango muku bi daga yadi de yin nan fawal miskin Yasta yasta'izu min aljannati wa miskini nawa ba ta sani biya aljanna sun mai rida ya takama fi talibin ilmi allazi kadi tak kadi takat rukabu wa ala alhasiri wa fi majalis fi majalasati ulama ya ji makanta na shi makanta da bicha bu bicha ko ma bi tila ke zongo wani ka to fondoro ne to bu kwata da rungo ilimi na sokoi ne wuma amma waji ka to ga ga ke control zan ne ga bodiri kitin nan ebogo ezudikiyar yanzu bi careful so insha Allah ta da ga kakan ajo igboro de ya be da kin baiti ya gbon ga guto ta yace wal ilmu inda Allah subhanaka Ma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh